hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da uku ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na 72 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida us-sirat al-mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam أحمد بن عبد ibn ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي غافة تمشي littafin iqtida usratul mustaqim littafi ne da ibn taymiya ya rubuta shi don karantar da musulmi aqidar aqidar arwala wal bara ibn taymiya yana kawo maganganu ne tun daga kan ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi da fassarar malaman magabata dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci gujewa aƙida da tafarki da tunani da tsarin rayuwa da halshe da irin suturar da kafirai suke mu'amala da ita babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen tantance bayanai a cikin wannan littafi nashi wanda ɗaya ne tamkar da dubu Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a karatukan da muka yi a baya malam yana ta mana bayanai akan bid'a a matsayinta na ɗaya daga cikin hanyoyi da ta farkin koyi da kafirai domin kafirai musamman kiristoci suna da yawan bidi'o'i a cikin addininsu sai aka samu musulmi ma suna ire-iren waɗannan take-take ibn timiya ya gina mana waɗannan bayanai ƙarƙashin hadisin ainihin wato wa kullu bid'atin balala za mu tashi a inda yake cewa wa hazanil ma'ana yani man fahimahuma in halla anhu kasirun min da bida'il hadisa waɗannan ma'anoni guda biyu da muka faɗa a baya in ji malam ibn taymiya wato bayanan da yayi akan mutum ya je yana aikata ainihin abin da ba haka aka ce a yi ba da kuma wanda ya zo aikata abin da aka ce a yi ya ƙara a ciki ko ya canza wurin da ake yi kamar canza lokacin da ya kamata a yi hudu ba ta sallar idi da ƙara kiran sallah a wurin da ba a ce a kira ba da ire-iren waɗannan abubuwa da ya misalai da su waɗanda kowa mai hankali ya tabbatar cewa lallai kurakurai ne tare da cewa asalinsu suna shiga cikin kawai da amma na addini da suke ainihin kwadaitarwa akan ambatan Allah da sauraron wa'azi da nasiha da makamantansu da sauran abubuwan da ya kawo mana na ayoyi waɗanda za a lura cewa mafi yawan 'yan bid'a suna shigewa cikin waɗannan umumat ɗin ne don kawo bidiyoyinsu da shi sai ya ce waɗannan abubuwa guda biyu wanda duk ya fahimce su to da dama daga cikin shibuhohin da 'yan bid'a ke kawowa za su zama sun sheke sun bashi ma'ana za ka warware za ka fita za ka tsira daga mafi yawan shibohin 'yan bida fa innahu qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam annahu qala saboda an ruwaito daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce ma ahdatha qaumun bid'atan illa naza Allahu anhum min as-sunnati mithlaha da dai wasu mutane ba su taba ainihin wato kirkiro wata bid'a ba face Allah ubangiji ya zare wata sunna gwargwadon wannan bid'ar daga cikinsu wani hadisi a can baya malam ya taɓa ambatan shi a ainihin inda muka karanta kuma gashi anan ya ƙara ambatan shi sai dai hadisin bai inganta ba duk da al'imamu suyuti a cikin aljami'u sagir shi ya karkata zuwa ga inganta hadisin amma malam muhammad nasir bin al-albani a cikin littafin da'ifa a lamba na 6,707 da ainihin shu'aibul arna'ut shi ma ila yau a ta hakikin da ma littafin musnad al-imam ahmad dukkanin su tabbatar da cewa wannan hadisi bai inganta ba a takaice hadisin bai inganta ba yadda yake ainihin wato malamai da dama sun ruwaito shi kamar yadda zaka gani idan ka koma can cikin littafin abba'ifa din ta malam muhammad nasir bin albani allah ya gafarta mishi a takaice ma'ana hadisin amma ma'ana ce tabbatacciya cewa duk sanda kake yin wani abu na bid'a to zai toshe maka kafa wata sunna ne kamar yadda duk sanda kake yin wani abu na bata lokaci to zai toshe maka wata kafa ta amfani da lokacin ka sanda ya kamata ne kuma gano wanda ke zama haka ka'idar rayuwa take dan lokutan da ayyukan kididdigaggu ne suna da iyaka to imma dai ka sanya abu na alkhairi a cikinsu ko kuma ka bar su fariga ko kuma ka sanya na banza kamar yadda idan kana da ainihin wata jaka ko dai ka sanya sutura a ciki ko ka bar ta empty ko kuma ka sanya bola a ciki babu da za ka sanya bola kuma ka sa sutura a cikin jaka guda ba za su zauna ba za a samu ainihin wato cewa wannan bola lalatacciya ta ɓata sutura. na fata mun gane wannan ga mala ya ce wa kad ashartu ila hadha ma'ana fi ma taqaddama yace na kawo wannan magana a can baya wa bayyantu anna shara'i'a aghziyatul qulub na bayyana cewa ayyuka na shari'a su sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran ibadoji to abinci ne na zuciya famata igtarzatul qulub bil bid'i duk da aka samu zuciya ta an ciyar da ita bid'o'i lam yabqa fiha fadlun lisunan to zai zama za a wayi gari babu abin da ya saura inda za a zuba sunna kamar ciki ne na dan adam idan ka riga ka ciyo abinci ka taho wani waje inda ake cin abinci ka riga ka koshi babu yadda ka ci wani saboda cikinka ka ya riga ya cika da haka wanda ya riga ya zuba bid'a a cikin cikin cikin zuciyarsa ya riga ya cika ta da ainihin bid'a sunnoni ba za su samu wurin zama ba fatakunu bi manzilati man iktara bi ta'amil khabith sai zama cikin shi zai zama kamar mutumin da ya ci abinci mummuna shine ba zai mishi amfani ba sai dai ya cutar da shi to haka wanda ya cika cikin shi cikin zuciyar shi da bid'a ya katange zuciyar daga sunna ta shiga sannan kuma wannan bid'a ta cika zuciyar shi ba za ta mishi amfani ba sai dai ta cutar da shi Allah ya tsare mu malam yace wa ammatul umara'i innama ahdathu anwa'an min as-siyasati to kar ku manta ma a baya ya mana magana akan cewa nau'o'in mutane guda uku su suka kawo dukkan matsalolin da ake fama da su na bid'a a cikin addini shugabanni malaman bid'a da kuma masu bauta Allah bisa jahilci to su ne yanzu zai mana wato fashin baki akan kowane ɗaya daga cikin waɗannan nau'in menene matsalar da ya kawo cikin addini sai ya fara da sarakuna yace wa ammatul umara'i ma ahdathu anwa'an min as al ja'ira min akhadhi amwalin la yajuzu akhadhuha daukacin sarakuna su sun kirkiro tsare-tsaren shugabanci ne aljaira na zalunci wanda daga cikin abin da suke na zaluncin min akhadhi amwalin la yajuzu akhadhuha daukan cin dukiyar da bai halarta su ci ba dukiyar kasa dukiyar al'umma public treasure dukiyar da ya kamata a ciyar da kowa daga cikin al'umma sai mutum ɗaya ya shaƙe ta ya makare ta ya sanya a cikin aljihunsa duke da tafi karfin shi shi da zuriyar shi ga baki daya abu ma ya zama kamar tabin hankali tun ana sanya kuɗi a cikin jaka da buhu da kwando ko tukunya ko asusu suka zo suka fi karwa haka sai dai a saka a gp tank ko a saka a kwantena irin wadda ake saka kaya a jirgin ruwa kwantena wadda wata kusa girman tirela guda ita za a cika da kuɗi aka kai ma wannan ma bai yiwu ba sai a tona rami kamar za a yi rizabuwa a filaste shi a sa mai tiles a sa mishi injina masu gyara abin nan iska wajen ac don kai ya lalace sai a zo a dinga zuba kuɗi jama'a ana ana dan karasu kuɗi su ta lissafi kaga wannan akwai motsuwa a cikin shi to irin wannan ja'ircin na daga cikin abu na farko da shugabanni suke na kawo barna a cikin ƙasa ku duba tun zamanin ibn taymiya azama wannan abu yake faruwa kenan ba wai yanzu bane kawai tun kafin zamanin shi sarakuna da shugabanni su kwashi kuɗi waɗanda bai halasta su ɗauka ba Allah ya tsare mu wa uqubatin alal jara'in la tajuz da kuma uquba da za su dinga yi akan wasu laifukan da bai halasta su yi wannan uquba ba ka bi tarihi tun da har zuwa yanzu kaga irin zaluncin da shugabanni suke ta wajen wato yin punishment a kan laifin da bai kai ya kawo ba a kashe a yanka a kulle a ɗaure a kwace dukiya a kori mutum daga gari an yi zamanin da a zamanin sarki abu ja'far al-mansur alal misali jama'a wasu daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kawai yana neman wasu mutum guda biyu waɗanda yake tsammanin za su iya mashi tawaye su kuma sun gudu ne ma sun tafi can nesa ƙasar afghanistan da india can suka je suka buya ya kama duka su aka kulle su bayan an kulle su ma ya ga bai gamsu ba kai yana so a musu gidan yari ne inda ba za su dinga jin kiran sallah ko su ga aske rana ba sai da aka tona ƙasa basement aka musu irin wannan gidan yarin ba sa iya gane hasken rana ko lokacin sallah sai ta hanyar karatun alkur'ani kawai da suke karanta littafin ibnu kasirin albidayatu wan nihaya za su dinga aunawa cewa to tsakanin azhar da la'asar in na karanta izu biyu da rabi misali to ina fatan lokacin la'asar yayi sannan su tashi sallah haka suka yi ta mutuwa a cikin wannan gidan yaro kawai dan yana neman su ba su mishi laifin kwaye ba ƴan uwansu ne suka mishi laifi yana neman su yana tsoron za su mishi tawaye sarki ya sa a kama malaman gari gabaki ɗaya a ainihin sa su a cikin buhu a kulle a ta watsa su cikin ruwa irin wanda wancan sarki ya a ƙasar andalus shi ma na cikin tarihin musulunci wannan sarki ya ba da amana cewa ku zo ba abin da zan muku sai mutane sun zo ya sa a yi ta kashe su a yi ta kashe su a kashe gari guda baki ɗaya. kai ta kai ma lokacin da aka karya gwamnatin banu umayya ba kaburbura aka dinga tonewa kabarin dukkanin dangin banu umayya a makabartarsu ta ainihin kasar dimashku sai da abbasiyawa nan suka tone su gaba daya kabarin su muawiya su yazidu su hishamu dan abdulmalik hishamu shi da aka samu gawar shi bata lalace ba aka saka rataye shi kullun sai an mishi bulala ɗari gawa kullun sai an mata bulala ɗari sannan suka kona suka kona suka je suka watsa ah, toka a cikin teku mai gawa ta yi irin wannan kaga ukuba ce wadda la ta juzu ta yanzu kuma ana irinta mutane nawa ne aka kama su ba su ji ba su gani ba a kulle su a kulle a kwace dukiyarsu a sai da gidajensu a watsa iyalansu malamai ne 'yan siyasa ne talakawa ne wani na cikin tafiya ma a kama shi a mai sharri a ce a yi dan fashi ne lokacin da aka rikicin siyasa na ka dinga kama aka dinga kama yayin mutane ba su ba su gani ba aka yi su nan bariki aka dinga azabtar da su sai da suka yi suna shan fitsarin su mala albani haka aka musu Allah gafarta mishi aka kama shi malam nasir ne albani ba yi ruwan shi da gwamnati ba ya harka da gwamnati ba ya zagin kowa karatun shi kawai yake amma su uku yana zaman gidan yari akwai lokacin da sai da ya gudu cikin dare ya hau jirgi ya gudu ya ba kasa saboda zaluncin sarakuna to sarakuna haka suke daga cikin bala'in da suka kawo a cikin addini bayan satar dukiya na biyu shine mene hukuma da suke wa mutane akan zalunci wanda bai halasta ba li'annahum farratu fil mashru'i me yasa suka samu kansu a wannan yanayi saboda sun gaza sun ainihin wuce makaɗi da rawa wajen yin abin da yake shine na shari'a min al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar abinda Allah ya daura musu na al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna sai suka wuce makaɗi da rawa wa illa inda ba don haka ba da sun yi amru bil ma'ruf wannan nahyi anil munkari kamar yadda ya dace ko to falau qabadu ma yasuqu qabdahu su kama abin da shi ne kadai ya halasta a kama wa uhu haisu ya wada uhu su sanya komai a inda ya kamata a sanya su talibina bidhalika iqamata dinillahi ya zama hakan da suke yi suna neman daga addinin Allah ne Lari la riyasata anfusihim ba suna neman ne a san su sun isa su shugabanni bane wa aqamul hududal mashru'ati ala sharifi wal kuma su tsaida hukunce hukuncen shari'a waɗanda Allah ya shar'anta akan babba da ƙasƙantacce wal qaribi wal ba'id da kuma makusancinsu da manesanci mutaharrina fi targhibihim suna taka tsantsan wajen kwadaitar da mutane da suke zuwa ga aiki na gari wa tarhibihim suna taka tsantsan wajen tsoratar da mutane da suke akan barin aikin banza lil adali suna neman ina ne adalci alladhi shara'ahu Allah wanda Allah ya shar'anta da sun yi wannan lamahtaju ila al-mukusi al-mawdu'a da ba za su buƙaci zuwa ga sanya wa mutane haraji ba shine almukus harajoji waɗanda za a sanya wa mutane babu tsari ai ta an san haraji babu kai ba gindi wala ilal ja'ira da ba su buƙaci zuwa ga uquba ta zalunci ba wala ila ma wala ila man yahfaduhum min al-abidi wal da kuma ba su buƙaci wanda za su dinga gadin su ba daga cikin bayi wanda suke bayi ne a shar'ance da kuma waɗanda ake bautar da su ƴaƴa a mai da su masu gadi da ba su bukaci zuwa ga 'yan sanda da sss da masu bindiga da masu jajayen idanu da masu baƙaƙen gilasai da masu muzurai da ƙarti da za su dinga tare su ba ko ina ana gadin su jana'iza idan gwamna zai je sai an je ana gadin shi gaisuwar mutuwa in zo maka an maka mutuwa shikenan sai a zo a tara layi gaba a ana kowa mutu zai zo ya gaida babu shi akan a cikin anguwa duk garin sai kowa ya sani tun daga babban airport din garin za a saka jami'an tsaro su wajen 800 suna gadin mutum daya kaga an bautar da su me yasa aka buƙaci zuwa ga waɗannan saboda zalunci yake kama kana al-khulafa'ur rashiduna kamar yanda halifofin nan guda hudu Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu wa Umar ibn Abdul Aziz da kuma Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara mashi rahama wa ghairihim min umara ibad al-aqalin da wasu daga cikin sarakunan wasu garuruwa jama'a mu kalli wannan magarin da kyau sarakuna suna yin barna ne saboda sun ci dukiyar mutane sun zalunci mutane wajen kafa dokoki sun zalunci wajen amru bil ma'ruf wa al munkar ba su da addinin Allah ba suna son ne zama su ake jin tsoro su sarakuna ne shi suka suka buƙaci izuwa ga na farko suka buƙaci izuwa ga sai sun yi jan ido ma mutane sannan ake abin da suke so sai sun yi jan ido sai sun yi tsaye tsaye ba za su iya fitowa cikin mutane cikin yancin su ba duk inda suke suna cikin hirasa suna cikin tsaro tsaro na ban mamaki mutum ɗaya wajen mota takwas na garin shi ta yan sanda hudu gaba hudu baya kafin ya zo duk inda zai sai an zo an yi cakin an sa injina da na'urori an yi cakin tabbas babu wani abu da ya cutar da shi haka bayan ya tafi sai an zo an kara dubawa duk inda zai bi ba a bar wani abu ba babu kyamara koyayya babu wani gwam, babu wani abin fashewa babu wani abu da cutar da shi me yasa ya bukaci zuwa ga wannan saboda azalimi ne sarakunan da ba su zalunci ba kamar da aka zanta irin waɗannan ba sa bukatar duka wannan sun yi amru bil ma'ruf sun yi nahyi anil munkar ba su duke al'umma ba sun raba wa kowa ya samu ka ɗauki misali misalai guda biyu umar ɗan khattab a gwamnatinsa umar shi kaɗai yake yawo ba dare ba rana yawo yake da riga mai mahu guda goma sha shida zuwa yake bayan gari ya kwanta a ƙarƙashin bishiya kamar almajiri yana bacci har ma wani ya zo bai san wane ne shi ba umar ɗan abdulaziz da yawa halifanci haka ya dawo da martaba ainihin sarautar musulunci kamar take a zamanin waɗannan sahabbai din zaluncin da dangin shi suka yi banu umayya makusantar shi ne tun daga kan matashi da yake aure sai da ya kwace wannan zaluncin sun kwashe dukiyar mutane sai ka samu mutum ɗaya da sito na zinariya ya fi girman ɗakin nan ya kwace gaba ɗaya ce a mai da su baitul mali tun daga kan na matan shi da ƙannen shi da cousins ɗin shi da ƴan uwan shi da wanda suke matsayin ma kawunne gare shi yace kowa ya dawo da dukiyar gwamnati da aka sata aka bashi sai da aka ce sai da ya tsiya ta banu ubayya ya mai da su kamar gama garin mutane su ma sai su nema abinci da kowa yake nema maukibin da sarkin da ya gabace shi yake hawa ma'ana kwamboi ɗin shi na raƙuma da dawakai an ce wajen doki 600 ne daga makabartar da aka yi jana'iza ya ce duk a je a sai da su gaba ɗaya sa gudu a baitul mali ina amfanin mutum ɗaya yana hawa doki 600 abincinsu a kuɗin gwamnati wajen aje su kuɗin gwamnati likitan da zai duba su kuɗin gwamnati ba a baka wannan mutane suke duba jama'a mutum ɗaya da wajen mota ashirin za su sha mai za a sa direbobi za a ba su dta za a yi gyara ko motocin ma sai an je an siyo latest wanda aka kera su bana ko bara su za su kuma in ya sauka daga kawan nan mukamin sai ya gudu da su garin su ba zai bau ga wata su ba kowa ba inda aka ce gudu da su a cikin doka babu na gwamnati ne wani fa gidan da ya rayu a ciki inda zai samu zai iya ɗauke shi kai garin su wallahi gidan gwamnati wallahi da zai ɗauke shi kai garin su a ah, to ca nake da sai wa kansu gidajen yanzu a abuja babu gidajen da za a aje ma'aikatan gwamnati irin ministoci manyan officers da 'yan majalisa babu gidajen saboda na baya sun sa doka sun siyarwa da kansu gidajen ministoci da akwai da squatting suke yi minista yana squatting bai da gida bai da arzikin gida gwamnati ta ba shi kudin kama gida kudin bai ishe shi ba saboda tsada gidaje a abuja sai in yana da aboki ya je a ba shi boys kwata yana kwana minista jama'a na rantse da allah duk irin wannan zaluncin ne kwashe dukiya da mai da ita ta mutane ɗaiɗaiwa mai kwanta al'umma umar dan abdulaziz haka ya dinga raba arziki har aka waye gari za a bi gari gari ana shela ina mai son zakka ya zo ya karba ina wanda yake da mara lafiya yana bukatan kuɗin asibiti ya zo ya karba ina wanda yake so ya ja jari ya zo ya karba sai ai wata guda ana sanarwa babu wanda ya zo ya karba sai ta kai bayan an raba mutane duk abin da suke so gwamnati ta dauki ma'aikata masu kula da tsofaffi kowane tsoho da ba shi da mai kula da shi sai a ba shi house help makahu gwamnati ke biyan kudin dan jagorar shi kuturu gwamnati ke biyan kudin wanda zai mishi wanki da abinci da komai a zamanin umar ahmad aziz birni da kauye haka akai sai da kowa ya ji daɗi da kasan ana aljanna jama'a tarihi na nan a rubuta ba wai magana ce nesa ba me yasa saboda gwamnati ce da ta rayu akan musulunci dama da ya hau sai ce to duk malamai da ya sani wanda suka kasu tare su taho su ne yan majalisar shi baya yanke komai sai abinda malaman zamanin shi suka ci. shi sa gwamnatin shi ake ce mata ainihin wato gwamnatin khamisul khulafa'il arba'a ar-rashidin Allah ya gafarta musu gaba daya so waɗannan jama'a misalai ne kai a takaice kuma in abin da muka shaida a ƙasar mu ya isa ba mu ainihin insight akan gaskiyar wannan magana cewa sarakuna me yasa suke buƙatuwa zuwa ga hirasa da jan ido da bukatuwa zuwa ga sai sun cutar da mutane saboda zalunci suke ba su adalci har a yanzu aka samu wani yana kwatanta adalci a cikin shugabannin nan za ga yana fitowa cikin al'umma yana yawon shi ba wanda yake iya cutar da shi an samu gwamnan da a nan kasar yake yawo har yana tsayawa ya sai masara ya sai aya ya sai rake ya sha a nan wata jiha a nan arewa saboda bai cuci kowa ba an samu shugabannin 'yan sanda ko ciya mana lokacin gama da riba gidan shi ko bashin shi a buɗe kowa ya shigo sanda yake so amma yanzu mai anguwa anguwa kun ka san garin shi ka shiga uku saboda ɓuya yake shi ma shi ta in suka sauka ma ba su iya dawa cikin al'umma kullum suna cikin tsoro kar a kashe su kar a zage su kar a ainihin wato kyare su wani gwamna da yake sabin gwamnati yanzu dinnan ya je wani ƙauye kwanakin baya zai je bude irin sai da taki na gwamnati da kyar aka bar da shi wajen da talakawa suka fara ihu barawo barawo ƙasa suka yi harbin duniyar nan sama kowa ya ki guduwa da kyar aka sashi a mota aka ruga da shi da gudu kawo gwamna ya zama shugaban tsaro ya zama shugaban tsoro kenan yanzu shine chief security na jiha amma da gudu da gudu aka sashi a mota aka ruga da gudu aka ba wajen ba gama taron talakawa suna cire barawo saboda ba albashi babu kaza babu kaza ba magani a asibiti babu komai a makarantu kullum sai dai turanci kawai Allah ya tsare mu ku kun ji bangare na farko kenan na sarakuna da irin abin da suke da yake kawo bid'a a cikin al'umma wa kazalika ulama to bangare na biyu kuma sai malamai idza aqamu kitaballahi idan da malamai za su tsaye da littafin Allah wa faqihu ma fihi min al-bayyinat malamai su tsaya su fahimci abin da ke cikin alkur'ani na hujjoji dalla dalla allati hiya lahi waɗannan bayanai dalla-dalla su ne hujjojin da Allah ya kafa wa ma fihi min alhuda da abin da ke cikin alkur'ani na shari'a alladhi huwa al nafi wanda shine ilimi mai amfani wal amalu salih da aiki nagari wa aqamu hikmatallahi fi allati ba'atha biha rasulahu sallallahu alaihi wasallama da malamai za su tsaye da hikimar da Allah ya aiko manzon Allah da ita wa hiya sunnatuhu sunnar manzon Allah kenan sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallama lawajadu fiha min anwa'il ulumin nafi'a to da malamai za su tsaya akan alqur'ani da fahimtar sa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama da dagewa akan iliminta da aiki da ita to da sun samu ilmomi masu amfani ma yuhitu da ilmi ammatin nas ilimin da zai game ga baki ɗaya ilmomin mutane da suke takama da su ma'ana malamin da ya tsaya ya koyi qur'ani ya koyi sunna ya iya su to a ciki zai koyi duk wani ilimi da ake takama da shi a duniyar nan sawa'un likitanci ne kanikanci ne aikin soja ne aikin siyasa ilimin tattalin arziki ilimin rayuwa ilimin harsuna ilimin tsare-tsare komai akwai a cikin waɗannan ilimin zai samu ilimin lahira kuma ya samu ilimin duniya da mutane suke takama da shi misali dai anan shine irin waɗannan malaman su ibn taymiya jama'a sibul qayyim su zahabi sibul hajr da suka kware akan sunna suka kware akan ilmomi na addini sai Allah ya ba su fatahi akan sauran ilmomin duniya da kan suna jawabi akan wani abu na duniya sai kai ta mamaki sabanin irin malaman da yake da su yanzu waɗanda ba su iya ilimin addinin babban lantana a ji shi a bakinsu suna ne kawai su malaman addini ballantana kuma su kai ga na boko mun na boko kam su da shi babu ainihin wato zumunci tsakankaninsu irin su mala albani namu Allah ya gafarta mishi kokarin da suka yi wajen koyo da koyar da ilimin addinin musulunci sai Allah ya ba su fatahi akan ilimin rayuwa kalli malam Jafar Mahmud Adam Margayi Allah ya gafarta mishi in malam Jafar na maka taɗi akan wani zance na duniya sai ka ji kamar wani ƙwararren ɗan siyasa ne ko wani mai eh, irin wanda ake ce musu social analyst masu sharhin al'amuran yau da kan je su kawo sai ka ji suna bai wa 'yan siyasa shawarar da 'yan siyasa ba ta amfarkin su ba a cikin hasken ilimin addini suka samu wannan kalli mala bakar gumi wane ne ya zama sanadiyar gwamnatin sadauna ta yi nasara shine mala bakar gumi mala bakar gumi yana cikin lissafin mutanen da aka tashi kashewa lokacin da waɗannan tsinannin sojojin su kuma in inzigu kaduna suka yi wannan juyin mulkin allah ne akwai kwanan shi a gaba kuma da aka ba su labarin cewa ai ba a samu abubakar gumi malamin na an kashewa me suka ce an kashe maciji ne ba a tsara kai ba ma'ana ba a gama da arewa ba har yanzu duk waɗannan alkhairar da kake na sadaunan ka bi tarihi mala bakar kuma shi ke ba shawarar yadda zai aiwatar da su shehu shagari ɗan ajin su su abakar kuma ne tare suke makaranta a sokoto da kanshi yake faɗa ya ce duk sanda aka ce ga abakar gumi ya zo gurin shi a Legas yana shugaban kasa to gaban shi faɗuwa yake saboda ya san ya yi wani kuskure ne an zo a mai nasiha amma ka gumbe tuka zuwa wurin shi da suna ya bashi wani abu ba zai shiga mota ko ya hau jirgi ya tafi Lagos ya je ya kama hotel da kanshi ko masauki na wani abokin shi wani bai rabe wani alhaji ba zai tana sunan shi ba ya je kwana a gidan shi in gari ya waye tafi gun shin shagari ya je yana da appointment ya je gana da shi a ofishin shi in ya je nasiha kawai zai mishi ya tashi ya fito you can imagine kai yanzu ka je ka iya samun gaka ga shugaban kasa kuma yana ganin girman ka kai dan ajin su ne tare kai makaranta za ka ɗaya kai a nasiha cewa ka ji tsoron Allah kada shugabanci ne kai ka wuta kawai ka ce to sai an jima iya ka abin da kake kenan wane eh na zo maka nasiha ne shugabancin da kake ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka bar kaza ka yi kaza ka bar kaza Allah za ta malam ba wata bukata a iya kai bukata kenan sai an jima wani malami ne zai iya wannan tuni ba suna bane kai malama to haka malaman kwarai jama'a abinda suke kenan Allah yake ba su ilmomi ai ta mamakin irin ilimin da Allah ya musu yanzu zai ji wannan malamin ibn taymiya jama'a ji irin ilimin da kake ji daga karatukan da ake karanta nan tafai shi kalli ibn al-qayyim kalli rabi kafin su kalli irin su imamu ahmad kalli irin su al-imamu malik su abu hanifa duk waɗannan malamai na sunna su ainihin al-imamu shafi'i sai ka ji komai sun iya duk wani ilimi da suka sa kansu a ciki suka ji sun iya saboda mene saboda sun rike littafin Allah sun rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala mayyazu hina idin bainal muhiqqi wal mubtil min jami'il khalq a lokacin da malami ya rike gaskiya shine zai iya tantance tsakanin mai gaskiya da mabarnaci a cikin halittu ka gane wane ne ke kan gaskiya wane ne ke kan bata bi wasfi shahadati allati ja'ala Allahu li hadhihi al-umma haisu ya kulu azza wa jalla za su gane wannan ne kamar yadda Allah ya siffanta ya ba da shaida akan wannan al'umma cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas mun sanya ku al'umma madaidaiciya ku al'ummar manzon Allah dan ku zama masu shaida akan mutane ku iya gane gaskiyar su da rashin gaskiyar su da aka ga malaman gaskiya duk wani abu da yazo suna iya gane daidai ne ko kuskure amma malamai mabarnata malamai wanda ba su iya qur'ani yadda ya kamata ba su iya sunna ba su kware ba komai yazo suna iya karban shi a matsayin gaskiya a bata ne ko bata sashe ta matsayin gaskiya kalli misalai rabu da suka dinga faruwa a kasashen mu yanzu polio din nan da aka ta kawo shi a matsayin barna bala'i malami ne ya gane cewa barna ne malami ne har yanzu da ake magana kalli boko haram sanda su mala albani da malam ja'afar suke ta magana a kansu malamai da ake cewa ahlus sunna jin washin su suke sanda aka kashe Muhammadu Yusuf malamai da ake cewa ahlus sunna fitowa suke suna cewa an yi zalunci saboda ba su da ainihin ilimi na gane waye mubtil waye muhiq wake kan gaskiya wake kan bata suna iya ganin bata a matsayin shari'a ko su ga shari'a a matsayin bata dan ba su da asalin ilimin da ake gano na abubuwan da su zama muna gano wannan da kyau ko da haka babu malamin da zai iya al'umma seti sai malamin da ya tsaya kan alkurani da sunna kuma ya iya su kuma yake aiki da su amma mujarradin da'awar cewa muna bin qur'ani da sunna da'awa kawai ta baka a aikace kuma ba haka ba zai kai mutane ga ko ina ba sai bata shi sa har yanzu ake ta samun tasgaro da ainihin wato faɗi tashi akan al'amura kuma ake shiga cikin rudani musamman a yanzu da waɗannan ire-iren malaman suka kwanta dama Allah ya ji kansu da rahama yanzu a ƙasar nan sai ka ga ƙasar kamar wato wata nunanniyar kankana ce din da ka taka mata wuka kawai wargajiya jara ce ba ta da wani hirzi ba ta da wani tsari na malamai don yanzu idan masaili suka taso mana a ƙasar nan sai a rasa ma ba tambaya wanda zai iya bayani na gamsuwa na ilimi da jama'a za su ji su tabbatar eh wannan yana gaya musu hukuncin Allah ne ko yana gaya musu abin da Allah ya mushi fatahi ne ya mushi gamdakatar a kai na ilimi da ainihin wato ijtihadi kama kama ko za su dinga mutane waɗannan malaman da ake cewa ne jama'a Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wala staghnaw bidhalika amma ibtada'ahu al-mubtadi'una min al-hujaj kuma da malamai su rike gaskiya da sun wadatu daga kan daga rike abinda yan bid'a suka kirkiro na hujjoji na bata allati yaz'amu al-kalamiyuna annahum yansuruna biha asl din da sun wadatu da irin maganganun yan ilmul kalam waɗanda masu ilmul kalam suke riya cewa wai da irin wannan maganganun banban suna kara addini ma'ana ilmul kalam wannan tauhidi na yan alwujudu da ya yada a duniya tun a wancan zamanin wanda kuma barna da ke cikin shi ta yawaita malamai suna ganin wai wannan addini ne har suna takama da shi suna ganin da shi ne suke kara al'umma suke kara addini akwai malaman da suka shahara irin wannan suna ganin cewa ma in baka san ilmul kalam ba ma to baka zama mujtahidi ba irin wannan barna ta kai su ga bata iri daban-daban da rubuta shirme iri daban-daban kamar misali kamar imamul ghazali kamar fakhruddin razi kamar abu hayyan malamai ne manyan malamai amma barna da suka kawo a cikin ilimi tafi gyaran da suka kawo saboda dogaro da irin wannan ilmumin an karanta katu a kansu a can ba a koma karatukan da ainihin malam ya a cikin littafin hamawiya ka ji su an samu matsala game da malamai waɗanda suka dogara da ilmul kalam a matsayin ilimi suka yi watsi da alkur'ani da sunna wa min ra'ayil rayi al-fasid qiyasiyuna annahum yatamannawna muna bihi furu addini, da kuma ra'ayi na barna da ƴan kiyasi masu ainihin kiyasi suke ɗauka cewa wai wannan kiyasoshi da suke yi to suna cika furu addini fikihun addini ƴan wato masu aiki da ra'ayi kenan nan kuma ashabun ra'ayi yake ishara zuwa gare su waɗanda suke ba da fatawa da sarrai da a gani na su ma sun kawo barna wadda suke tsammanin za su ƙarasa addini da ita waɗancan suna ƙarasa addini ta hanyar aƙida waɗannan kuma ta hanyar furu'a wa ma kana min al-hujaj sahihan wa min ar sadidan fa dhalika lahu aslun fi kitabillahi wa sunnati rasulih duk abin da yake ra'ayi ne mai kyau wato tunani ne mai kyau ko hujja ce ingantacciya to zaka samu tana da asali a cikin littafin Allah sai dai kai baka sani ba fahimahu man fahimahu wanda ya fahimta ya fahimta wa hurimahu man hurimahu wanda kuma Allah ya haramta mashi fahimta wato wanda ya jahilta shi ma ya jahilta duk wani kiyasi da mutum zai kawo a cikin shari'a in dai mai kyau ne to za ya samu abin da zai goyi shi a cikin addinin Allah idan ko kiyasin nan na barna ne to shine za a rasa mashi asali a cikin tafin Allah kai in baka san asalin ba to kai ne baka sani ba ma kace babu zama kun ji bangare na biyu malamai ta su barna ta taso ne daga karancin ilimi da karancin kula da alkur'ani da sunna da daukan abin da ba shi kamata su ɗauka ba a matsayin asali ilmul kalam da ainihin rassa na kiyasi suka yi watsi da addini a yayin da malamai suka yi watsi da asalin addinin Allah alkur'ani da sunna fahimtar magabata suka kama wani shirme suka kama wani abin da ba shi ne asali ba suka kama alwujudu wal kidam wal baqa'u suka kama ra'ayoyin qatti suka rike ra'ayoyin junansu da ra'ayoyin waɗanda suke girmamawa suka ce su ne addini shi ne aka samu barna a nan ƙasa an sha zuwa kawo sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai waɗanda suke cikin ƙungiyoyin da suke kururuwar sunna su ce ba su yadda ba sai mu fatawa na zamu bi ne irin wannan barna jama'a dole a samu rikici dole a samu koma baya a cikin yaduwa addini malami ya ce sunna yake bi a cikin leta head na ƙungiyar sunna su buga wasiƙa kuma su soki sunna su yada ta guda nawa kai wannan su buga a jarida su sanar a rediyo su faɗa a gun tarurrukan su faɗa a gun wa'azin su su yada su yaki akan wannan da sunan su ahlus sunna ne kuma suna yaka sunna su ba hanɓar barna ba wannan na daga cikin usul da ke kawo barna a cikin addini jama'a shine bangare na biyu ta bangaren malamai salisan sai bangare na uku da eh, wanda ya ambata anan shine ce wa kazalikal ubbadu sai kuma jahilai masu bauta da ka idza ta'abbadu bima shari'a min al-aqwali da za tsaya ibada da abin da Allah ya shar'anta na maganganu wal a'amali da ayyuka zahiran wa batinan ayyukan zahiri da ayyuka na zuci na boye wa zaqu ta'amal kalimat tayyib wal amal salih su ɗanɗana zaƙin kalmomi masu daɗi na salati da zikiri da istighfari irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal amal salih da ayyuka nagari allazi ba'atha Allah bihi rasulahu wanda Allah ya kuma manzon shi da wannan ayyukan wajadu fi zalika min al-ahwal az-zakiyya da sun samu hali na tsarkakuwar zukatansu wal maqamatil aliyya da matsayi wanda yake na can sama a wurin Allah wan nata'ijul azima da sakamako wanda yake mai girma da sun samu duka wannan ma yugnihim amma qad yahdusu fi nau'i ya wadatar da su daga abin da suke kirkirowa a nasu nau'in ibada ka tarbiri kamar abin da suke kirkirwa da suke ci mashi a takbir menene at-takbir shine yin salati da daga murya ana rawa ana kida ana ta da kura daga nan suke ci mashi a takbir kamar yadda ainihin wato al-Imam al-Qazwini ya fassara shi a cikin littafin al-Umda fi mahasin shi'i wa ya fassara lafazin at-takbir yace shine tahlil sauti wa tardidihi fil qira'ati war raqsi bidhalika yace wa sunne bi dalika imma li annahu yargabu fi al akhirah ana ce mishi haka saboda mutumin da ke yin wannan rawa da kida da waka wai yana fatan ni'ima ne a lahira shine ake ce mishi eh, at-takbir din daga ragaba ko kuma auli annahu ja'ala ma yaqulu da mandatil ba ko kuma abin da yake faɗa yana sheka shi yana watsar da shi kamar yadda ake shekawa ana watsar da kura yana faɗan shi diyar da ya ga dama haka malamai suka fassara ma'anan at-takbir rawa da kiɗa da ake yi da waka da sunan addini irin da ɗarika suke idan suna maulidin su ko in suna zikirin su da mutum ya tsaya akan salati da zikiri irin na Allah ba abin da zai kai shi ga wannan barna ba abin da zai kai shi ya zama kamar dan kwaya har ya kera hadisi na ƙarya ya ce wai ku zikiri har a ce kun haukaci Allah ya gafarta masu yuti ya kokarin ya inganta wannan hadisi Allah ya gafarta mishi wa nahawhi min as-sama'ati al-mubtadi'a da kuma kwatankwacin wannan irin na abin da suke saurari na bid'a waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe a sarifa an sama'il ƙur'an wanda suke karkatar da su daga jin alƙur'ani jama'a sai kamar yanzu yake wannan taɗin sai ka ga mutum kamar da aka ambata a farkon karatun nan idan kana da memory jama'a a jikin wayarka in ma dai ka cika shi da alƙur'ani ko ka cika shi da kiɗa amma dai ba zai yi ka ce ka cika shi da duka biyun ba ko in dai cikawa za ka yi ba za ka kashe duka biyun ba idan ko kana sauraren kiɗa to lokacin da ya kamata ka sami ƙwar'ani na kake amfani da shi ka ji kiɗa yanzu ka duba zama ka ga yadda mutane suka wayi gari babu abin da suke saurare sai kiɗa za ka hau mota ko keke fe ko a taɓa ko wane ne kafin a je sabon gari kanka ya fara ciwo za su sa kiɗa sun sa ƙatuwar randa a cikin mota sun kifa lasifika a ciki tana ƙara kamar mota za ta fashi wai kiɗa ne duka ba ka jin mai ake cewa ba ka gane mai ake su ma ba sa ganewa in ka roƙi da ka ce don Allah malam sa mana wa'azi mana cewa Allah ustaz ba wa'azi ba Qur'ani daga nan har Abuja an kashe ga mota haya Allah ya jarce ka da yawa naka naka sha wahala a musu kafin aji kanka ya fara ciwo ba sa jin alƙur'ani sai ne sai kiɗa haka in ka je zaurika da wuraren tarurrukan 'yan ɗariƙa da sauran 'yan bid'a me za ka ji ana ji kiɗa babu ƙur'ani wa anwa'in min al-azkari wal aurat ba sa saurare ko ji ko karanta nau'o'in zikirori da ainihin wurdoji ba sa saurare na Allah sai da saurare na banza waɗanda lafaqaha ba'dun nasi zikirin da wasu mutane ne suka kera su wasu mutane ne suka kera zikiri kaza su suka kera addu'a kaza wannan suke sunanta dawhara wannan suke sunanta sai fita kubun Allah wata suke sunanta salatu tanadina wata sunanta salatul fati ga sunan iri daban-daban waye kera su lafaqaha ba'dun nasi wasu mutane ne suka kera su ba annabi ne ya ce ba ya la yana rika su bin timiya ba zai yi bane ko aw fi qadarihi ko kuma ya zama ainihin gwargwadon wannan abin suka kera wanda yake irinsa ka ta a hadasa ahdatha a ahdatha kamar tarurruka da ake na tunawa da ambaton wasu ranaku waɗanda wasu mutane suka kekaro tarurruka linaqsin linaqsi tamassukihi bil mashru'i Za zaka samu kanka a cikin wannan fitinan ne saboda ka naƙasa ka samu tasgaro wajen kiyaye da riko da asalin abin da aka shar'anta na karatun Ƙur'ani da zikiri da tarurruka na addini irin idi da juma'a da makamantansu wa in kana kathirun min al-ulama'i wal ubadi bal wal umara'i ma'adurun fi ma ahdathahu hu naw'i ijtihadi yace ko da yake za a iya samun wasu da dama daga cikin sarakuna da malamai da su masu bauta Allah din masu yin duk wannan barna za a iya ba su uzuri akan wasu abubuwa da suka kirkiro saboda mene saboda sun kirkiro ne da ijtihadi ƙoƙarin yin wani abu ne da suke ganin kamar shari'a ne kamar da muka ja ba ma'ana istihsan ne sun ga cewa abin yana da kyau ne abin zai ƙara armashi ga addini zai ƙara ɗaukaka darajar musulmai zai fito da albarka addinin musulunci a fili sai su ƙirƙiro shi ko kuma tunanin lada za su samu ƙaruwar lada ne za su samu sai suka ƙirƙiro wannan to za a ba su uzuri cewa ishtihadi suka amma kuskure ne ba za a bi su akai ba jama kamar da kuka ji wannan zantuka daga bakin ibn timiya ina so karanta mana wasu ƙarin haske da zaka ji daga wani malami shi ma ila yau shine gashi ibn al-jawzi daga littafin saidul khatir na ibn al wanda asalin shi littafi ne da yayi shi yace in yana zaune ne ko yana karantarwa ko ana fira sai dinga yin wasu tunane-tunane irin nasu na malamai sai ga tunanin sukan kubuce mushi wani lokaci bai yi wani abu a kansu ba sai ce bari ya haɗa su a wuri guda shine saidul khatir wato tattara abu da ke bujurowa kakkamo abin da ke bujurowa da bari ku ji jama'a daga wannan bugun na'am eh aushi kadari aushi kadari na'am nan na ya ji ziyadat kamar ka ziyadat haka ne haka na karanta kuma ka ji na karanta yake ka ziyadati sitta abudati a hadasaha man a hadasa kamar ƙare-ƙare ko kuma khairan ƙare-ƙare a cikin wasu ibadoji wato a ƙirƙirin zikiri sabo daban ko kuma a ƙirƙiro wani abu a ƙara a cikin zikiri wanda yake da asali akwai shi shi ne sai misali ya ce kamar ƙare-ƙaren da aka yi a cikin wasu ibadoji waɗanda wasu suka za kuma khairan to a cikin wannan littafi jama'a na saidul khatir gashi daga shafi na 59 bugun darul hadith ta kasar kahira wanda suka buga shi a shekara ta ainihin 1999 hijira da shekara 1419 ibn jauzi ya rasu tun karni na shida shekara ta 597 shekarun da ya rasu da yawa kwarai ko kamar wajen daga karni na shida zuwa yanzu akwai kamar shekara 800 da wani abu to bari ku ji da ma abin da yake cewa yace faslun asharru wal khair ga wani fasli da zan magana a cikin shi game da alkhairi da sharri yace ta'ammaltu al-arda wa man 'alayha bi aini fikri fara'aytu kharabaha akthara min umraniha na tsaya na kalli duniya da idan na sai na ga cewa inda aka lalata da inda aka barnata yafi inda aka gyara da inda aka gina na ga barna ta fi yawa a duniya fiye da gyara sun manazartu fil ma'amuri minha sai na tsaya na kalli kuma iya inda mutane suka gyara din suke rayuwa fawajatul kuffara mustauli na al'akari sai na ga cewa kafare su suke rike da mafi yawan duniya tun a wancan zamanin jama'a wa wajadtu ahlal islam fil ardi qalilan bil idafati ila al kuffar ga musulmai yan kaɗan ne in an kwatanta su da kafirai inda ake ganin ya ci gaba a duniya sai a kasa kafirai ne inda ake ganin suna da arziki suna da makamai suna da kuɗi suna da ilimi suna da technology in kasa kafirai ne musulmai fa suna gefe sun mata'ammaltul muslimina ce sai na ƙara gangarowa na kallon musulman su kuma fara'aitul makasiba sai na ga neman abinci kad shagalat jumhuruhum anil razzaki. razzaqi neman abinci ya shagaltar da mafi yawan musulmai daga neman abin da ke gurin Allah mai azurtawa wa rabbihim anil ilmi dalil alai neman abinci ya hana mutane neman ilimin da bisa sa Allah tun zamanin tan jama'a fasultanu sai kaga shi sarkin gari ko shugaban ƙasa mashgulin bil amri wan nahyi wal ladhati al lahu ya shagalti da bada doka a yi kaza a bar kaza da kuma daɗin da ke biyo bayan wannan mulkin da yake ciki na girma da ake bashi da mukami da san a gan shi san a san shi wa miyahu agradihi jariya la shukura laha ainihin wato ruwan bukatun shi suna ta tafiya babu babu iyaka yana da yana da sultani da iko da bukatu sun fi na kowa yawa inda shugaban kasar Najeriya ya ji ka buri kai talaka ya ji ka buri abin da yake so ya cimawa ya fi naka yawa haka gwamnan jihar kai kana ganin ina ma ka zama kamar shi ko ba za ka yi zama kamar shi kuma ka zauna haka ba to ji jama'a ya ce wala ya talaqahu ahadun bi mau'izatin bal bil madha wani dai zuwa ya mishi wa'azi baka jin wani ya je wani shugaba wa'azi sai dai ya je mishi da yabo da bambadanci Allah allati tuqawi indahu hawan nafsi wanda wannan bambadancin zai kara mishi karfin son zuciya abinda yake na son zuciya sai a ce mishi adalci ne a ce tun da saddaune wuce ba kara wani kama kama haka wani dan magana ya taba cewa ya taba cewa shugaban kasa a kasan nan wani shugaban kasar soja ya dogon wani taro ya ce ga wani nan barawo ne aka shuru ce ai barawo ne duk halin dauna ya sace shi sai aka yi ta tafi baban gida da ya gaya wannan baban gida wannan na namina wani mai surutun tsiya na kano ɗin da ya ce mashi ɗan masanin kano a gun wani taro ya ji sai da ya ce barawo ne duk aka yi shuru ana ganin kamar yana zage shi ne sai ce ai duk halin dauna ya sace shi yawwa sadona mutumin kirki ne duk halin kirki sadona ya sace kaga ya koma yabo shine la ya talaqahu ahadun bi mau'izatin bal bil madha ba wanda ke gamuwa da shi ya mushi wa'azi sai dai yabo sai dai a ce ai ranka dai mutane suna ta godiya Allah ya saka maka da alheri a irin yanzu ba sai ka je inda yake ba ko sai ka hau kan rediyo ka faɗi abin da zaka faɗa kai ta faɗa har ya ji labarin kai maka wani abu haka za ta kai kai ta shigewa kullum kai ta surutu kana bar shi akan ƙarya ba abin da ake shugabanni kenan ba wa inna ma bagi an tuqawama mal amuradu bi Ya ce abin da ya kamata shi ne, a dinga kawo wato a dinga muqawamatan ciwo da aka san shi da kamata yi da ya barna sai a mai nasiha in yi alkhairi sai a mishi yabo haka aiki kamar yadda ciwo ana yin ana samun abin da yake aka san shi ne sai a warkar da shi ma'ana idan mutum yana ciwo aka ne maganin da zai iya takulin wannan irin nau'in kwayar cutar ne ko kama kala amur ibn al-mujahir kala li umar bin Abdulaziz ya aziz idza ra'aytani hittu an al-haqq fa bi thiyabi wa huzzani wa qul ma ya umar umar dan Abdulaziz Allah ya kara mishi rahama ya ce da wani malami abokin aikinsa in ka gana kauce daga hanya ka kama rigata ka jata ka ce da ni kai umar me kake yi shugaban kasa ne fana dukkan musulmin duniya a lokacin ka kwatanta ka yi wani gwamna haka ko da shi baka izini sai wani ss ya buke ka a wajen وقال عمر بن عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من اهدى الينا عيوبنا عمر cewa yake Allah ubangiji ya ji kan mutumin da ya mana kyauta da laifukan wato wanda zai gaya mana cewa mun yi kuskure kaza mu gyara amma yin shugabanni yanzu ba su su duka ambaci kuskuren su sam sai a ce dan adawa ne kai mai gaba ne kai mai neman kawo karshe ne dan sa ido ne duk a tsire maka albarka duk ka na baya gaba daya manta su malamai kuma sabon su ce ai kai hawariji ne ma kana wa shugabanni nasiha a bayyane kaza kaza kaza duk sai kai ka je kai ma sai ka tsare kanka cewa me yasa kai yace fa ahwajul khalqi ila an-nasa'ihi wal mawa'iz as-sultan sarki ya fi kowa bukatuwa zuwa ga nasiha da wa'azi sarki ya fi kowa bukata zuwa ga wannan kuma su ne na ƙarshen masu jin nasiha da wa'azi kaji sarakuna kenan wa amma junuduhu sojoji ba masu aiki a gwamnatin sarakuna fa jumhuruhum fi sakaril hawa gaba ɗaya suna cikin magagi ne na san zuciya wa zinatin duniya da ƙyalƙyalan duniya wa ƙabin dafa ila zalikar jahal ga kuma tsabara ga jahilci wa la ilimi da rashin ilimi fala yu'limuhum dhanbun wani zunubi baya ba sa jin zafin wani zunubi wala ijuna min labasi haririn ba sa jin tsoron sanya alhari da Allah ya hana wala shurbi khamrin ko shan giya hatta ruba ma qala ba'dhum har wani ma kaje na cewa ish ya amal jundi yalbasul khutun yayi magana ne da yaren larabci irin na birni na bagadaga kaman Burokin ne ka ji soja yana cewa ya za a yi soja ya sa tufa na auduga sai dai alharimi kalla ka gani jama'a sojoji ha a yanzu abinda yake ma doka a shashi su ba doka bane a wurin su in ka je mani market duk abin da ake hana sha ana sayarwa a wajen da giya da wiwi da naman alade da duk barnar da ake daidai ne saboda sojoji ne yanzu soja a Najeriya ko randa bawul ba sa jira ba ruwan sun suka zo ana go su da kai a guda su ce su ba yan Najeriya bane ba sa bin doka su sun karfin dokar Najeriya kuma kowa ma ya hakura haka ne in kana mota an ka jini sai ka kauce saboda zalunci duk wanda ya musu magana banza sai su dake shi bakanike sai kawo mashi gyara yayi gyara ba su gamsu ba sai su rufe shi da duka in kana dan ciwa ana wuyan mai kana sai da mai sai su zo su kwashe man su sa mota su su tafi ko addu'a ba za su maka ba ba za su taimaka sun gode ba kaga me wannan zalunci da magagi na san zuciya da ke ɗibas da rashin ilimi ba sa jin tsoro ba su jin komai sun ma'akaduhum lil yi an gairi wajiya fa zulmi ma'ahum suna an san abubuwa ba yadda ya kamata ba zalunci a gunsu ɗabi'a ce kai yanzu ma ta kai mafa matasa da sauran samarin gari sai mutum ya ce bari na je na shiga soja don na ci uban kowa duk wanda ya munna su uban shi ba ga mutane suke cewa ba mutane suna shiga soja ne kawai don su fi karfin doka ba don su kara kasa ba saboda zalunci ɗabi'i ne a gun soja matar soja ma yake ta mari limamin anguwa ba abin da za a yi sai a ce matar soja ne kana malamin islamiyya dan soja ba za ka hukunta shi ba dan baban shi na iya tawa da bindiga a makaranta duk wannan jama'a zalunci ne da hauka da rashin hankali ka duba ga tunda ana yin shi wa arbabul bawadi kad humul jahad sai naga su kuma yan kauye fa su kuma jahilci ya riga ya tunkuɗe su ya kada su wa kadhalika ahlul qura haka nan mutanen alqariyu ma aksara taqallubahum fi fil anjasi wa tahwinihim li amr salawati sun kai matuƙa wajen yin tuntsira gudi-gudi a cikin najasa da kuma wasa da sallah sai ka ce biya za ga garuruwan mulmulan ko da ƙauye ko ina iri ɗaya ne ba ƙauye ya je gona da ma ya fara noma ina ruwan shi da an kira zahar ko an kira la'asar sai san da ya gama ya dawo gida ya ci abinci tukunna bayan isha sannan in yana so sai ya sallolin ko kuma ya ce bari na yi gobe kawai ne ya ta wuce da ka ba ƙauye ki ma ya ce wa ruba ma sallatil mar'atu min hunna ka'ida ko ka gama wata mata ba ƙauye tana sallah a zaune haka nan babu larura hakanan matan ƙauye fata kai mu suna yin sallah ne ba ruwansu da lokaci sanda suka tana kawai in ta ga dama kamar yanzu sai ta yi azahar da hantsan nan kawai ta yi azahar ta ce na yi na riga na yi saboda tana da aikin da ta yi ta aje ki na yin advance ko lokacin ya mata register kawai wallahi tallahi da ma ba ba raha bane matan ƙauye suna yin wannan ni na gani ne na nazartu ila tujjari sai kuma na kalli yan kasuwa fara'aituhum qad galaba alaihimul hirsu sai ga su kuma gaba ɗaya kwaɗayi ne da zalunci da cuta ya cika zuciyarsu san tara dukiya hatta la rauna siwa wujuhil kasbi kaifa kanat ba sa kallon komai sai inda za a samu riba komai sai gani ko ina za a samu riba a cikin shi wasarar riba fi mu'amalatihim fashiya riba a cikin al'amarin su ta yaɗu ƙarara fala yubali ahaduhum min ayi shay'in tahsilu lahu dunya ɗaya daga cikin su bai tunanin ina zai samu duniya inda zai samu din alkhairi ne ko ba alkhairi ba halas ne ko ba halas ba ba abin da ya dame shi kawai da ya samu duniya zama haka yan kasuwa suke ko ba a suke ba babu abin da ya dame su da ka'idar shari'a da sauransu babu tausayi babu imani babu rangwanta wa talakawa ba su so ma su ji ka ambaci wani hadisi da yake cewa ya rangwame sai ce saboda kai ba dan kasuwa bane baka sa abin da kake faɗa ba ai sai ce malaman na ai ba su san kuɗi bane shi za su ke waɗannan maganganu shi ba su san kuɗi bane da ka ce alaji a dinga yin ragi a dinga tausayawa talakawa shi malam kenan wala malam ba ku san kasuwanci ba ma'ana su kasuwanci irin nasu babu alheri a cikin shi sai dai zalunci da mugunta wa hum fi babi zakati mufarrituna sannan a bangaren zakka suna yin suna gazawa ba sa yin zakka yadda ya kamata wala yastawi shuna man tarakaha in ma wani na bayarwa ga wani bai bayarwa ko to ba sa kyama wanda bai bayarwa sai su kamar ya fi su a yau ne illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare ba ga na ba da zakka wa qalilun mahum sun manaratu ila arbabil ma'ash sai na kalli kuma sauran talakawan gari masu sana'o'i na neman abinci fa wajadtul ghishfa fi mu'amalatihim amal ma'ana masu taliya da manja da masu sai da dan wake da masu abinci a hotel da masu yawo da rake suna sayarwa wannan su ne masu neman na abinci ko banda manyan 'yan kasuwa masu kawo diloli irin sa da ablamin namu masu kawo manja banda su manyan 'yan kasuwa to ƙanana din nan masu sayar da na abinci ko su kuma suke yi gish cuta sai ka je cin abinci sai a baka wanda ya kwana a cakuɗa shinkafa ta kwanta jiya da ta yau daidai da mai sai da awara sai ta yi cuta yaro mai tallan gyada yana cuta ya iya awo na zalunci mai kamu ya yi cuta mai shago da yake sai da eh, abin nan turare da manja da man shafawa da wane ne shi ma sai ya cuce ka mai kemis sai magani kowa cuta gishi ya yi yawa wata tsafifu wal bukusi da kuma tauye ma'auni da ainihin wato yin wato abin nan kama a ce a ƙi gaya maka aibin abin nan ɗinka wahun ma haza na biljali sannan kuma jahilci ya rufe su gaba ɗaya ba san ƙa'idar sana'a musulunci da ƙa'idar kasuwanci ba wa ra'aitu ammata man waladun naga kuma ɗaukacin wanda suka haifi ƴaƴa masu ƴaƴa iyaye kenan yashghaluhu bi ba'd hadhihi al-ashghali talaban lil kasabi qabla an ya'rifa ma yajibu alaihi wa ma yata'addabu bi neman duniya ya shagaltar da shi daga lartar da yara daga yi musu tarbiyya ka yaje su ne kawai ka ce barka ne musu abinci a ganin ka tarbiyyar su kawai shine a ba su abinci a ba su sutura a biya musu kudin makaranta amma suna sallah ba sa yi suna girmama manya suna da imani sun san Allah suna karatun Qur'ani suna zuwa islamiyya ba sa zuwa ba wani damuwa ba wani ma sai wata shida yayin shi basu gan shi ba uzurin shi ya je ne musu abinci ba ruwan shi a wannan wata shidan me suke yi me ba sa yi yan mata daga cikin da suwa suke hulɗa me a cikin wayoyin ina suke zuwa in sun fita ba abin da dame shi da wannan tunda dai yana ba su abinci to yana ganin ya fita hakkin su sun a fi ahwalin nisa'i ki sai na ƙara kallon mata fara hunna qalilatid na ga mata suna cikin ƙarancin addini azimatul jahali suna cikin bala'in jahilci mai girma ma inda hunna min al-akhirati khabarun illa man asamahum man asama Allah ba su da labarin lahira gaba daya sai wanda Allah ya kiyaye za ga mace musulma babba da ƴaƴanta da iyalanta da komai bata san cewa idan an yi jima'i ana wankan janaba ba wai abin take tsammani sai in zina ne aka yi aiki wankan janaba na rantse da Allah kuma tattai wannan fatawa ƴaƴanta takwas bata san cewa idan an yi jima'i na aure ana wankan janaba ba makon nan da ya wuce kuma ta mun tambaya akan wa bata taba jin labarin wai mata suna yin lauya ba ta taba sani ba ita iya sanin tasiri maza ne ko suke lauya ko mun kudin su ba su mata ba sa layyafa wannan ga maganin abu da matan kauye ma sun sani ba su taba jin labari duk abin da ka faɗa musu ce dama haka ne ba su taba ji ba idan ka cikin wasa dai ba ka san wannan ba amma kana shiga cikin yan boko mata yan boko wanda suka yi sun yi digirori wasu ma farfesoshi ne Za ka ga tsabara ga jahilci jama'a haka kuma sauran matan gida irin waɗannan mata namu na Hausawa da kawai za ta taso shekara sha takwas sha bakwai a samu wani tana yana santa a mata aure a je kawai a zauna a ci gaba da haife-haife tun ana gidan haya har a samu na kai a gina a je a yi mata murna yau ta haihu gobe ta haihu an mata kishiya har ta tara kuɗi ta sai baro tana ba da haya ko har ta zama alhajiya wata rana har ta je maka har ta mutu ba ta san komai addinin Allah banban da wannan cikakkiyar fatiha da ta karanta a sallah wallahi wata bata sani su kuma da waɗannan namu na ƙauyukan zariya suke da wannan jahilci haka kuma na birni suke a abuja a abuja da kano da kaduna da lagos haka za ka ji in kana hulɗa da su haka za ka ji jahilci akwai wani group da wani abokina ya sanya na a ciki na wasu mata da suke tambayoyi haka in suka bugo maka suna tambayar ka tambayar sai ka dinga tunanin wai dama yanzu akwai mutumin da ke rayu a zamanin da bai san wannan abun ba akwai mutumin da bai san wannan ba da yake rayu a wannan zamanin haka kuma in ka je maka haka zaka gansu kuma waɗannan hajjoyin sun je maka me suke yi kawai yawo a kantina kawai suke suna siyayya ba su san abin da ake da suna aikin hajjin ba yawo kawai suke a kantina suna siyayya inda an kwashe su an kai su mina za su kwana a mina an kai su muzdalifa za su zauna muzdalifa an kawo su harami za su shiga amma me ake yi me kamata yi ba su sani Allah shi kyauta ya ci gaba da cewa wa qultu wa ajaban faman baqiya li khidmati Allah azza wa jalla wa ma'rifati sai nace oh mamakin Allah to waye saura kenan wanda zai wa addinin Allah hidima kaji sarakuna kaji ɗan kasuwa mutanen gari talakawa mata kowa yana cikin tasgaro to waye saura kenan in ji dauli sai ya ce fa nazartu sai na tsaya na kalla fa idal ulama wal muta'allimuna wal ubbadu wal mutazashiduna sai na ga malamai da ustazai dalibai da masu bauta da yan zuhudu su ne kadai suka saura fa ta'ammaltu al ubbada wal mutazahidina fa ra'aytu jumhurahum yata'abbadu ghairi ilmin na kalli masu bauta da yan zuhudu sufaye sai na ga su akan jahilci suke harkar su wa anasu ila ta'azimihi yana jin dadin a dinga girmama shi Wata wa yadda yadihi ana sumbantan hannun shi wa kasarati atba'ihi a ce yana da mabiya da yawa hatta inna adahum law da ila an yashtari haja min as lam yaf'al li alla yankasira jawu yana da girman kai da baragen wato jiji da kai ta yadda in ya da bukatar wani ba kasuwa ba zai iya shiga ya siyo a kasuwa ba don tsoron kar a gan shi a ce girman shi ya zai ya shiga kasuwa wani irin malamai da waɗannan kenan sun mai tarakka bihim rutubatun namusu ila Allah ya udu marida girman kai yana kaiwa gare su ta yadda ba sa iya zuwa gaida mara lafiya wala ya shadu janazatan ba sa iya zuwa jana'iza illa an ya kuna azimal kadari inda sai wani babban mutum ne ya rasu wala ya tazawaruna ba sa ziyarar junansu malamai kenan na farko masu bauta wa fihim man yaqdimu alal fatwa wani ma har sai ya kai ga kai shi ya shiga cikin bada fatawa wa huwa jahilun li Allah ya khilla bi namusu tasadduri jahili ne amma saboda ka arena shi a ce bai iya ba sai ba da fatawa da jahilci ka a tambaye shi ya ce bai sani ba thumma yu'ibuna al-ulama li hirsihim ala ad-dunya wa la ya'lamuna anna al-madmuma min dunya ma hum fi waɗannan ƴan zudun sai su dinga aibata malamai na kwarai waɗanda aka gansu suna neman duniya don su rayu cikin mutuncinsu su kuma sun ki su nemi duniya amma kuma suna rayuwa cikin ƙasƙanci, wasu har su koma ga bokanci wasu su koma ga sata da makamantansu illa tanawul mubahat ba san cewa abinda ake zagi na duniya shine abin da yake na haram ba ثم تأملت العلماء المتألمين فرأيت القليل من المتألمين عليه أمارة النجابة sannan sai na kalli kuma malamai amin 'yan makaranta ustadai masu koyon ilimi sai na ga 'yan kaɗan ne akwai alamar ƙwarewa game da su wanda za su iya zama malaman da gaske li'anna amaratan najaba talabul ilmi lil amali bi dan alama da ta sa a gane wane ilimin shi zai yi albarka nan gaba a ga yana neman ilimin da yake aiki da shi wa jumhuruhum yatlubu minhu ma yusiruhu ma yusayiruhu shabakatan kasabi daukacin mutane suna neman ilimi ne wanda za su nemi abinci da shi islamic studies da mutane suke karantawa me suke nema da shi abinci arabiya abinci hadda abinci ake nema da ita haya islam diploma duka ne ake nema abinci irin wannan da muke wanda babu certificate ta ba a zuwa duk da kaga yana zuwa nan to bai da bukatar wani certificate yana da certificate din da zai nema abincin yana da sana'a ko ya riga yana certificate din mu ga wa kanmu gaskiya jama'a a cikin mu din kuma akwai wanda yana nan yana hangen wancan ɗin yana so ya fita daga cikin wannan tsarin ya koma inda zai samu abinci me ake nema abinci kawai wannan magana fa jama'a ta fi ta ɗari takwas da aka faɗi ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace in mali ya akhudha bihi qaba'an yana ilimin ne da a bashi alƙalanci sai je diploma a shari'a ko qada'a makanin auli yasira bihi qadi baladin ko dan ya zama alƙalin wani gari aw qadara ma ya tamayyazu bihi min abna'i jinsi ko kuma a ce ya fi kowa tun ma ya tafi sannan sai kawai kaga ya haƙura da harka addini ya je jami'a ya dawo jami'ar madina ko ta Ummul qura ko sudan ko Niger. ya karatu ana jira ya bai da addini in ya zo kawai ya samu abin da ke so a duniya ko sai ya zama dan duniya kawai ba ruwan shi kai bayan shekaru ma sai a manta ya taɓa yin jami'a islamiyya saboda ma duniya yake nema da ita duk inda ka je yanzu ango ka bude makaranta in kana san ta yiwu to sai dai ka sata da la'asar ko da dare bayan an gama yin karatun neman duniya amma da ka bude islamiyya yanzu ko makaranta hadda ko makaranta karantar da hadisi da fiqh ka ce kullun a zo takwas zuwa karfe daya ka kira mutanen anguwa gaba da ka ce ku kawo yayan ku koya musu addini na je na koyi addini jama'a na iya zan koya yayan ku ku kawo koya musu kullun da safe daga litinin zuwa juma'a takwas zuwa karfe daya a ce a ah, daga ta mala ayi da lokaci Yayan mu suna zuwa makarantun boko ka san ko ba zai yi ba ba zai yi a cire sa makarantun boko ba saboda zamani saboda ana so a ammana musu future ana so ya zama mustaqbalin su ma'amuni ne sai jama'a ku duba irin wannan bala'i ba wanda yanzu ya ce bari ya sa ɗan shi yayi irin abin da uwar Maryamu ta yi inni nazartu laka ma fi batani muharrara ka ce ga wani yaro na yana da hazaƙa, wannan yaron in ya koyi addini zai addini aiki bari a haƙura da bokon nan a sallama shi ga malamai su koya mashi addini yadda aka yi mamun nawa da babanka da sirikinka wanda ya baka yar ka aura da uwar da duk danginka za a yi maka bara'a a yi tashin hankali da kai sai yaro mai basira mai kwakwalwa da ya kamata a ce ya yi likita ko injiniya ka ce za ka bar shi kawai hadda za ka kashe yaro na rantse da Allah haka za a faɗa an faɗa ma so nawa suna zuwa bokon ma inda kana ba da muhimmanci akan addini ko kawo su irin waɗannan makarantun namu waɗanda aka sirka addini da boko saboda zamani da ya kawo sai ku ta rikici da su wata likita ta gaya mu wannan da bakinta cewa ita tana son makarantar mu ta albani science amma muna koya wa yaran zafin kishin addini wala ka ta gaya mu ta kuna sa ma yaran zafin kishin addini ya za a yi ita ba ta son ta taso da kishin da zafin ka a biyu wallahi ta ga wannan baka da baka ba wai labari duk mutane suke wannan saboda kawai ana neman ilimi ne don duniya da ilimin duniyan da kuma ilimin lahiran ma don duniya ake neman shi sun mata'ammaltul ulama to kaji matsayin ustabe kenan ustabe suna nema ne su ma don su samu shiga a duniya saboda an ga malamai sun yi kuɗi sun wadata sun zama manya suna hawa manyan jifa-jifai to kowa abin da yake sha'awa kenan irin waɗannan malaman da ake gani su ne model su ne model ba irin malamai na ƙwarai ake ake modelin ba hata kai ma yara gaba ɗaya tunanin jama'a ya canza ɗi yaro ka tambaye shi me ke so ya zama to zai fara maka wani abu ne wanda kawai duniya ne ba zai so ya ce yana so ya zama kamar irin malam albani ko malam zafar ba in ba irin yaran mu nan da aka sa musu aƙida din ta suna ƙanana ba amma yaran gari ka dauki ka dauke ma matsayin mu killa ne ba za ka yi hukunci da mu ba irin nan darul hadis ka dauki gari a matsayin shine majority ko alhukumul galib ka dinga fira da mutane ko kana jin ra'ayoyinsu game da ilimin addini gani ake duk wanda yake ma ya rasa abin da yake ne ko ba da mustaqbal mu nan galibi sanda muke karatu addini muke yin makarantar sakandare ta arabiya da sauransu yan uwa da abokai da dangi dukkan nan mu suke ba mu da abin yi ko nan suna wulakanta kansu ne kai wallahi ta kai lokacin da ni kaina nan sai da na ce babana dan Allah ni amin ba in koma kufaina daga jama'atu saboda kullun kyara ta kai aiki a cikin sa'o'i da raki, din da kaje kana abin nan ko a jami'a an kana karanta islamic kaje ko arabiya sai an dinga kyararka kai ma fa na duniya kake yi ba amma saboda ya dan alakanci addini kai har anan lo yan sibullo suna rena yan shari'a lo ba ga bari barista duka fara duniyar ne amma tun da wancan akwai wani ɓurɓushin addini a cikin shi gani yake ƙasƙanci ne ko ina ba su encouraging da za su encouraging da ba su kawo ƴaƴansu ba ga munin da su farfeso shi duka ƴaƴansu injiniyoyi ne da likitoci da architect da lauyoyi babu wanda ya ce bari ya sa ɗan shi ya yi arabiya bari ya sa ɗan shi ya yi islamic studies da shi ya yi sai ga shi ya samu kuskure to ya kamata dan shi kada ai wannan kuskure akan shi ya kamata a juya ba zai bari dan shi ya biyo salon da shi ya biyo ba ga nan guda nawa a wani bai rabe tuka zuwa makarantar mu nan a cikin samun sai da ya zo ya faɗa akan wannan abu yace kun tara ilimi kun tara littafai kun dauki yayan kun kai su suna karanta tsabbo ku in kun mutu wa zai karanta wannan littafin Allah ya tsare mu ce summa ulama a fara'aitu aktharuhum yatala'abu bihil hawa da na kalli malamai sai kuma sai na ga mafi yawan su san zuciya na wasa da su wa yastakhdimu san zuciya ne yake jan malamin fa wa yu'athiru ma yasudduhu ma yasudduhu al-ilma anhu yana ainihin wato muhimmantar da abin da ilimi ya tare mene a nan duniya kawai na girma da mukami da wadata da kujera hajji da kaza da kaza shi yake bai muhimmanci wa yuqbilu alama yanhahu yana fuskanta abinda ilimi ke hana shi fuskanta wala ya yajidu zauka mu'amalati Allah subhanahu wa inna ma himmatu an yuhaddisa wa hasab baya neman dace a wurin Allah gayar abin da yake nema a ce mishi malami an yi haddisa a ce ai shi ma malami wa hasab bukatar shi ta biya a ce shi ma malami ne ce shi ma mujtahidi ne ce shi ma dakta ne a ce ai shi ne babban malamin ƙasa kaza ko babban malamin gari kaza ko wanda yafi kowa iya wa'azi a kungiya kaza ko wanda yafi kowa iya tafsiri a gari kaza abinda kawai ya damu malaman kenan san zuciyarsu ne ke yawo da su na ga na malamai zai bukata wani sharhi ko illa anna allaha la yukhli al-ard min qa'imin lahu bil hujja yace abinda kawai yasa na danji kwanciyar hankali she Allah baya barin ƙasa ta wofanta daga wanda zai tsaye da gaskiya jami'un bainal ilmi wal amal Allah baya barin ƙasa ta wofanta daga wani malami da zai hada tsakanin ilimi da aiki arifun bi huquqillahi ta'ala wanda ya haƙoƙin Allah kha'ifun minhu wanda yake jin tsoron Allah fa zalika qutubud dunya irin wannan suke tara duniya wa mata mata duk sanda irin wannan malamin ya mutu a khalafa Allahu iwadahu sai ga Allah sai ya mai wani a bayan shi Allah bai barin kasa gashi nan dai haka jama'a ya dinga wannan zantuka ina ƙara mana sharhin maganar ibn taymiya yayi ne akan ya tsaye da magana akan mutane uku su suka kawo barna a duniya to kaji sauran su ma ga irin barnar su ubangiji Allah ya tsare mu da ka sai ka tsaya ka duba kai a wani babi kake a wannan a babin malamai kake ko ɗalibai ko masu bauta Allah ko ustazai ko 'yan kasuwa ko mata ko sarakuna ko sojoji ko ma'aikatan gwamnati ko masu 'ya'ya ko masu kasuwanci ko manoma ko a wani cikin ɗabaka ka fada sai ƙoƙari ka aiki da wannan ainihin yanayin naka don ka taimaki addinin Allah don ya kai ka zuwa ga tsira don ka tausaya wa bayan Allah ka yi alkhairi ka aikata alkhairi da haka ne kawai za mu gyaru jama'a kowa a inda yake a industry ne shi ya tsara abin da aka ce yi a inda yake akwai abin takaici da haushi yanzu misali a irin yadda muke rayuwa sai ka zo za a yi maka wani abu ko za ka sai wani abu ko za ka yi wata harka sai ka ga wanda ake sa ran yana da amana ga abin wani ma ma kafiri ne a duka industrin sai a ce ai duk masu gyaran tibin zaria misali ko kanikawan zaria to wanda aka sani bakaniken abun hawa iri kaza mai amana sai a ce wani ne sunan shi kaza sai ka ji arni ne sai ko ka ji ga dan shi'a ne dina musulmai suna nan suna sana'a fa amma su mututa ne ka je siyan kaya iri kaza sai ka tarar duk masu da kayan waɗanda suke zalunci dukan musulmai ne sai wani kwaya ɗaya sai ya zama bayin zalunci kuma sai ya zama ba shi ne naka ba ya kamata mu shiga cikin tafiye mu ɗan kaɗan ne ake samun irin wannan kaga an samu mutumin kirki mai addini kuma a sana'ar shi ma ya kwatanta haka malam ya ci gaba da cewa falgardu abin da yasa diye wannan taɗin da ya yi gaba ɗaya akan bid'a an yi urafa ad-dalilu as-sahihu a san dalili mai kyau wa an in kana tarika lahu qad yakunu ma'duran lijtihadihi koda ku wanda ya ba wannan dalilin ya bar shi ne saboda yana da uzuri dan ishtadin da yi balkar ya yakunu siddiqan aziman ta yi ma ya zama mutumin babba ne mai gaskiya falaisa min shartis Siddiƙi an ya kuna qawluhu kulluhu sahihan baya daga cikin sharaɗin Siddiƙi ya zama zancen shi gaba ɗaya gaskiya ne wa amaluhu kulluhu sunna a ce duka aikin shi sunna ne in kana yakunu bi manzilatin nabi sallallahu alaihi wasallama in kuwa ya zama haka to ya zama kamar manzan Allah kenan wa babu babul wasi'un yace wannan wani karatu ne mai fadi ba nan za a yi shi ba wal kalamu fi alwa'il bid'i wa ahkamiha wa sifatiha la yattasi'u lahu hadha kitab magana akan bid'a da hukunce hukuncenta da nau'o'inta da siffofinta wannan dan littafi bai sa magana akan shi wa innamal ghaddu tanbihu ala ma yuzilu shubhatal mu'arada lil hadith as-sahih kadai yi kokarin yin tambihi ne akan shubuhar da ake kawowa ake sukan hadisan nan mai inganci na kullu bid'atin dalala din nan allazi zakarnahu wanda muka ambata a baya wa ta'rifu bi anna nusus ad-dalla ala dhammil bid'i mimma yajibu al-amalu biha da kuma fadakarwa akan cewa nasoshin da suka zo suna zargin bid'a sa daga cikin nasoshin da wajibi ne a aiki da su ba a iya tunkuɗe su ai gutuna maganar da ya faro kenan tun can baya duk wannan surutun da ya akan bid'a ce. duk wannan zancen takaitacce ne kuma ya yi shi ne kawai don faɗakarwa amma ba nan ne wajen bayani akan bid'a ba والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المهدثة ما تشتمل Fuska ta biyu, wacce za ta sa a zargi ainihin wato bid'o'i na bukukuwa ya mana karatu akan fuska ta farko a can baya shi ya kai ga wannan taɗin da aka yi akan ainihin wato bid'a to fuska ta biyu shine ma tattamiru alaihi min al-fasadi fi din abinda ke cikin bid'a bukukuwa na bid'a bukukuwa na kafirai abinda ke ciki na barna da ake kawo cikin addini wa alam ka sani da cewa annahu laysa kullu ahadin ba duk wani bane bal wala aksarun nasi kai ba dukkan mafi yawan mutane ba kowa ne yudriku fasada hadha nau'i min ba kowa ke iya riskan barnar da ke cikin waɗannan bid'o'i da aka kawo cikin addini ba la siyama idza kana min jinsil ibadatil mashru'a musamman bid'a da aka kawo ta yi kama da irin ibadar da aka saba yi bal ulul albabi hum alladhina yudrikuna ba'da ma fihi min fasad masu ilimi ne kadai suke iya riskan wani abu da ke cikin waɗannan bid'o'i na barna mafiyan mutane suke to an ba mu ga komai a ciki ba me ke cikin kaza da za a ci babu kyau salati ne fa zikiri ne fa ambatan Allah ake yanzu mutane su tarika suna ambatan Allah sai a ce babu kyau Mabiya mutane ba su iya ganin abin da ke ciki na barna wal wajibu alal khalq abin da yake wajibi akan halittun Allah ittiba'ul kitabi was sunna su bi alqur'ani su bi sunna wa in lam yudriku ma fi dhalika min al maslahati wal mafsada ko da ba su iya risko abin da ke cikin ayyukan da alqur'ani da sunna suka ce a aikata na amfani da ayyukan da ƙur'ani da sunna suka ce a bari na barna ko da baka iya risko menene barnar da ke cikin zina ba misali to ka barta kawai meye alherin da ke cikin azumi ko baka risko ko to kai menene fa'idar da musulmi zai samu idan ya yi ainihin kaza meye barnar da zai iya gamuwa da ita idan ya bar yin idan bai yi kaza ba ko baka risko ba to kai kawai fa nunabbihu ala ba'd mafasidiha amma za mu tambihi akan wasu barna da ke cikin waɗannan bidiyoyi famin zalika daga ciki anna man ahdasa amalan fi yawmi wanda ya kirkiro wani aiki yace ayi a wani wuni ka ihdasi a awwal khamis min rajab kamar wanda suka ce a dinga yin azumi a alhamis ta farko a watan rajab was salati fi lailati tilka juma'a kuma ayi sallah a daren juma'a wato ranar alhamis ayi azumi in dare kuma ayi sallah allati yusammuha jahiluna wanda jahilai suke kiranta da suna salatul raga'ib mun yi karanta ta a baya ko masalan Wama ma yatba'u dhalika min ihdas at'ima wa zina da abin da ke biyo bayan haka na yin abinci da kwalliya wa tawsi'in fi nafaqa da yalwata wa iyali wa nahwu zalika da abin da ya kama da wannan fala budda an yatba'a hadha al-amal i'tiqadun fil qalbi babu makawa dole wani abu da za a kudirce a zuciya ya biyo bayan wannan ayyuka walzalika wazalika Annahu la budda an yi ataqida anna hadha al-yawm afdalu min amsali domin ko alal aqal mutumin da ya azumi ranar alhamis a cikin rajab ya sallar dare washe gari ya biki ya ci abinci ya ba mutane ya yi kyauta ya sa sabon sutura to a cikin zuciyar shi zai kudirce cewa wannan dare da wannan wuni sun fi sauran darare da sauran wuni wa annas sawma fihi mustahabbun kuma cewa azumi a wannan ranar abin so ne istihbaban za'idan alal khamis allazi qablahu wa ba'dahu masalan yana da muhimmanci a azumi akan wannan alhamis din fiye da alhamis din da ta shuɗe fiye da kuma alhamis mai zuwa wa anna hadhihi al-laila afdalu min ghayriha min al-jum'i kuma cewa wannan daren na juma'a ya fi falala fiye da sauran dararrakin juma'o'i wa anna salata fiha afdalu min salati fi kuma sallah a cikin wannan dare ya fi falala fiye da sauran dararraki min layalil juma'i khususan musamman dararen juma'a wa sa'irin layali umuman da sauran darare gaba daya in laula qiyama laula qiyama hada la fi qalbihi da ba dan wannan kudirin da ya tsaye a zuciyarsa ba au fi qalbi matbu'ihi da ba don wannan kudirin da ya tsaye a zuciyar mabiyansa ba laman ba asal qalbul taksifi hadha al-yawm wal da zuciyar bata bujiro mishi da ya kebance wannan dare da wannan wuni da irin waɗannan ayyukan ba fa inna tarjiha min ghairi murajjihin mumtani'in gabatar da wani abu akan wani ba ta hujja ba abu ne da ba zai yi ba dole kafin a ce kaza ya fi kaza dole sai akwai dalilin da ya sa kaza din ya fi kaza wa zal kaga irin wannan abun qad shahida qad shahida lahu shar'u bil itibari fi hadha al-hukm shari'a ta yi shaida akan irin wannan ta wajen ainihin abin da ake lura ai hukunci wa nassa ala ta'asirihi fi eh, min al-ma'ani al-munasiba al-mu'assira kuma shari'a ta yi nassi akan ta'asirin haka a cikin wasu yanayi da ake samun ta'asirin fa inna mujarrad al-munasaba ma al-iqtiran yadillu alala, illa inda man yaqulu bil munasibi alqarib samun a samu daidaito tsakanin wani abu aiki wanda ya kubuta daga komai kawai munasaba ce da kuma wanda aka ne aka gwada aka kwama shi da wani wani yana da cewa illa akwai illa ta hukunci a cikin wanda yake ɗauka ainihin cewa akwai munasaba da ƙurbi da ake baiwa abu ma'ana yin azumi ranar alhamis gama gari da yin azumi ran wata alhamis da ta faɗo kama a ce arfa ko ashura kaga wancan kawai munasaba alhamis ne wannan kuma munasaba alhamis kuma a gwamata da wani abu ko mun gano wannan da ke zama karanta Alƙur'ani karantawa gama gari akwai lada karantawa a cikin dare daga cikin darare masu falala kamar dare latin kadari kaga ya gwamu da wani abu da ke da falala ko to malamai suna da ƙa'ida da suke bayarwa cewa idan aka samu aiki wanda dama yana da falala sai kuma aka gwama shi da wani lokaci ko wani wuri mai falala to falala tana karuwa to haka yin azumi da yin sallar dare suna da falala kai kuma yanzu ka gwama su da wani dare ko wani rana da kake zaton dare ne na musamman to kenan kana bashi matsayi irin wancan ne wa hum kasir min fuqaha min ashabina wa ghairihim yace da dama daga cikin malaman mazhabinmu mu na Hanabila da wasu suna daukan haka wajen hukunci wa man yaqulu illa bil mu'assira fala illa bil mu'assira fala yaktafi bi mujarrad al munasaba wanda yake cewa sai in aiki yana da ta'asiri akan wannan rana ma'ana sai in irin aikin da aka ce ayi ne da dalili to su ba sa ganin munasaba a irin haka hatta yadulla shar'u ala anna misla hadha al-wasfi mu'assirin fi misli zalikal hukum sai an samu dalilin da yace irin wannan aikin yana da tasiri akan irin wannan lokacin alal misali shine kamar da muka ambata lailatul qadari tana da falala karatun qur'ani yana da falala idan an hada su shin falala ta karu wasu malaman suka ce eh wasu suka ce sai an samu dalilin da yace irin wannan aikin yana ƙara falala a irin wannan rana ma'ana me asalin abin da aka ce a ranar ta zo ranar juma'a tana da falala me asalin ibada da aka ce a yi sallar juma'a sai ka kibuwa sallar juma'a ka zauna ka ta tilawa ba ka samu falala ba shi ne abin da suke cewa sai in aikin da aka ce ka yi a ranar wanda yake da falala ne wannan shi ne asali amma wancan na iya shigowa inda ake da buɗaɗɗiyar falala kamar waɗannan kwanakin da muka shiga yau suna da buɗaɗɗiyar falala ba a yi ƙaidin cewa sai kaza da kaza ba ko to duk aikin falala za ka iya shi a waɗannan kwanakin amma kamar ranar juma'a akwai abin da aka yi ƙaidi kamar ayyamu tashrik akwai abin da aka yi ƙaidi ga waɗanda suke zaune a mina akwai abin da aka yi ƙaidi ga waɗanda suke zaune a wani wuri daban wanda suke mina me za su jifa kabarbari da makamantansu ko wanda suke wani wuri me za su kabarbari kawai banda jifa su kaga kowa ko da ranar falala ayyukan da za su ƙara ma ranar falala sai abin da shari'a ta yi kaidi inda ta yi kaidi inda shari'a ba ta yi kaidi babu laifi ka yi duk abin da ya samu yana ne kinu waman la ya kunu illa bil mu'asira na'am waman la ya illa bil mu'asira malaman da su kuma suke cewa a ba a samun falala sai in tana da tasiri a shar'ance fala ya tafi bi mujarrad lil munasaba hatta yadulla shar'u ala anna mithla dhalika al wasf mu'assirun fi mithla dhalika al hukm wa huwa qawlu kafirin min al-fuqaha'i aidan min ashabina wa ghayrihim yace wannan kuma shine zancen wasu da dama daga cikin malaman fiqhu na mazhabin mu da wasu su wa ulai idza ra'aw al-hukma al-mansusa fihi ma'anan qad athara fi mithl dhalika al-hukm fi mawdin akhar allalu dhalika al-hukm al-mansusa dhalika al-hukm al-mansusa bihi waɗannan malaman wa haulai waɗancan malaman idza ra'aw al-hukma al-mansusa fihi ma'anan in sai ga wani hukunci da aka faɗa ƙarar a wani nasi yana da irin ma'anar shi kada a sarrafi misali zalikal hukumi wanda yake da ta'asiri a cikin irin wannan hukuncin fi mawdu'in akhar a wani wuri daban allalu zalikal hukuma al mansusa bihi sai su sa illan ta zama irin wancan ma'ana a cikin ramadana an ce ayi azumi la'allakum tattaqun to a wajen kafara da aka ce ayi azumi ba a ce Allah wuta ta ba ko sai su to shi ma kafara azumin shi don karin takawa ne sai su ce shi ne irin illadi saboda hukuncin iri ɗaya ne nan an waje ta maka hukuncin azumi aka ce la'allakum tattaqun a watan ramadan to a wani laifi kuma da mutum ya yi na rantsuwa da ya karya ko kisan kai da kuskure ko zihari sai aka ce nan ma yayi azumi to sai su ce illar azumin duka iri ɗaya ce ko da a can ba ambata ba mun gane wannan da kyau jama'a wa huna qaulun salisun qalahu kathirun min al min ashabina wa ghayruhum akwai wani zance daban na uku anan wanda da dama daga cikin malaman mazhabin mu da wasu suka fara wa huwa anna al-hukm la yu'allalu illa bi wasfin dalla shar'u ala annahu mu'allalun bihi suka ce duk wani hukunci da aka faɗa ƙararra na nasi to ba a ɗaukan shi a ɗaura ma wani abu sai abin da shari'a ta faɗa ƙarara ta ce shi ne dalili wala ya tafi bi kaunihi ulila bihi ba sa kaɗaituwa ba sa wadatuwa da cewa an yi mau asalin illa don haka far'in ma ya ɗauki irin wannan illa wa nadhiruhu ulila bihi nadhiruhu aw uku? ba sa cewa ya zama irin yadda muka kwatanta cewa ai azumi da aka ce ayi an ce saboda a samu takawa to haka azumin fara ma ba za su ɗauki waccan illar ta azumin farilla su sa azumin kafara ba sai an samu nasi su ne masu magana ta uku kenan ko sai mu saurara anan insha Allah sai mu tashi tashin Allah kai mu karatu na gaba wa talkhisul farq bain al aqwal thalatha sai mu tashi anan insha Allah an Allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum